فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى تولى lalle ومك سهري kawo maka sihiri irin sihirinka موسى ka sanya lokaci a tsakaninmu da kai, lokaci sananne da wuri keɓantace. ba za mu saba ba, kai ma kar ka saba, kuma ya zama wuri ne tsaka-tsaki tsakanin ɓangarorin guda biyu.